DW taɓa kalashe. Mun shirya za mu yi ƙwallo, za mu yi kamu da sauransu da hidimomin shagulgula da ake yi to amma mu wanda muka shirya ba mu samu mun yi ko ɗaya wajen ɗaurin aure ma dai haka bai yi mutum goma sha biyar zuwa ashirin ba da suka ji kuma kowa ma dai ɗarɗar. sakamakon yadda gwamnatoci a najeriya ke ci gaba da sanya dokar takaita fita da hana taruwar jama'a waje guda don dakile yaduwar cutar corona wannan ya kawo koma baya a sabgogi da dama ciki har da al'adar aure a kasar hausa inda aka daina taron ɗaurin auren da ma sauran shagulgulan auren kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci Muhammadu Salim ya biya sadaki shi da rahama za a ɗaura masa aure. Dubu talatin eh, na kanan ba adalan ba ya biya ba sai an ci kasuwa an dawo ba. Eh salati goma na zuwa ga annabi. Nan dai wurin wani ɗaurin aure ne da aka yi cikin taka tsantsan kuma mutane kalilan ne suka halarta a garin Ajuwa da ke jihar Katsinar Najeriya. saboda dokokin da mahukunta suka sanya na hana taruwar jama'a. Wannan yanayin ya canza al'adar aure a ƙasar Hausa. Umar Aliyu da Zubaida Usman sabbi ma'aurata ne da wannan matakin hana fita saboda korona ya ritsa da bikin aurensu kuma duk wani shiri da suka yi ya warware kamar yadda angon ya yi mana ƙarin haske. To gaskiya abin da zan ce wannan korona gaskiya ta kawo koma baya ga yanayin hidimomi na bikin aure saboda mun shirya abubuwa da yawa So amma dai sanadiyar wannan hana taro da aka yi na mutane da yawa duk abubuwan ba a samu yi ba. Kaga za a ce an samu koma baya saboda mun shirya za mu yi ƙwallo, za mu yi kamu da sauransu dai hidimomin shagulgula da ake duk kasan a kasar Hausa in kasance za a yi biki ana samu akwai abubuwa da ake shirya yawa dai ga su to amma mu wanda muka shirya ba mu samu mun yi ko ɗaya wajen ɗaurin aure ma dai haka bai yi mutum goma sha biyar zuwa ashirin ba da suka ji kuma kowa ma yi ɗarɗar. ita kuwa zubaida usman a matsayinta na amarya ta ce gaskiya bata ji daɗin yadda corona ta shafi shagalin aurenta ba amma tun da hakan allah ya so dole ne a ɗau haƙuri. Eh, gaskiya ya taɓa mu saboda mun shirya kamu da sauransu da ƙawayena to wasu ma ƙawayen wanda ke wani garin da wasu sauran yan uwan mu ba su samu zuwa ba saboda wannan matsalai gaskiya ban ji daɗi ba wannan yanayi da corona ta jefa al'umma ya kawo min koma baya ga sha'anin al'adar aure ta kowane bangare inda aka rika daura aure cikin dare a wasu wuraren sade sa'idu daura wani mahaifi ne a jihar katsina da ya yi bayanin yadda aka ɗaura auren 'yarsa cikin wannan lokaci Hakika wannan annoba ta COVID-19 wadda aka fi sani da coronavirus ta cancanza al'amura da dama na al'adu da al'amuran jama'a daban-daban. Musamman abin da ne ya faru a dangane da ni a lokacin ɗaurin auren ɗiyata wanda za a yi shi a ranar Asabar 11 ga watan Efir wanda a daidai lokacin ana washe gari za a tashi da wannan doka. Wannan sanadiyar doka ya sa aka zo aka dawo da wannan auren aka yi shi a ranar juma'a ran da aka yi sanar wannan bayan sallar isha'i da daddare wanda hakan ɗin ya sa a wurare daban-daban a wannan lokutan aka yi wannan ɗaure-ɗauren auren wanda saɓanin a baya ba haka muka saba hidiman ɗaure-ɗauren aure ba wanda akan yi misalin karfe sha ɗaya ko sha biyu ko karfe biyu ko kuma karfe hudu na yamma. bisa al'adar ƙasar hausa ana iya cewa iyaye mata su ne kashin bayan hidindimu na aure da ke zama ɗaya daga cikin abubuwan da ke kara don zumunci tsakanin dangi amma cutar corona ta sa mutane da dama ƙauracewa bukukuwan danginsu yalwati Batura abdullahi mai nazarin al'amuran yau da kullum a jihar katsina ta ce tun gabanin zuwan corona zamani ya sauya komai a ƙasar hausa ba ma al'adar aure kaɗai ba wato wannan al'amari zamani ya zo ya canza makomi na ƙasa hausa da zamantakewa da al'adai da walwala duka ya canza saboda yanzu ka ga misali in haihuwa aka yi zaka iske an rage ma mazaje wannan ɗawainiye a hidimar da za a cinye na kwana bakwai in Allah ya taimaka mata ta sauka lahiya zaka iske yana iya cin shi kwata biyu a mancin sati ɗaya za a naɗe shi kaga Allah ya sauka ma mazaje wannan ɗawainiya da ake yi sai kuma wajen hidimar biki haka kuma ka san yadda ƙasa Hausa aka ɗauka ko mutuwa ce aka yi haka zaka iske in dai masu hali ne zaka iske kuloli na kara kaina wanda hawa'an da in ba su ta shaha ba har ba su a sarka uku a wace to haka zaka iske da mutuwa ba mutuwa ba biki ba suna hausa ƙasa hausa an mai da komi ya zama an shigo da bida a ciki wanda idan wanda yake ya isa ya zo ya nuna cewa ba a kyauta ba to sai sai a zama abin abin faɗa. Khadija suleiman Saulawa wata budurwa ce da ta koka yadda corona ta kawo babban cikas ga wasu bukukuwa da aka saba yi a kasar hausa don raya al'adun wannan yanki mun san cewa wannan cuta ta corona wato covid-19 cuta ce da ta kawo mu tashin hankali a cikin al'ummarmu ta kawo na kasu ga dukkan al'amuran rayuwa na yau da kullum musamman hudodinmu na yau da kullun da aka saba sannan cutar corona ta kawo na ƙasa sosai ga al'adunmu musamman al'adun bukukuwan aure a jihohinmu na nan arewa wanda gashi ana son a yi taron ɗaura aure ko taron wasu raya al'adu na bikin ƙasa hausa fulani amma wannan cuta ta kawo haramcin su ya sanya ana gudun juna ba mai sanya rabu ɗan uwan shi kamar ni watan da ya gabata na so in je auren uwata a plateau state wanda aure ne mai mahimmanci wanda ba ni kaɗai ba kusan mu ashirin muka so zuwa amma in takaice ma bai mutum ɗaya zuwa biyu ba wanda suka halarci wannan ɗaurin auren wanda ba mu ji daɗin hakan ba. tabbas cutar corona da ta tilasta ɗaukar jerin matakai don kare lafiya da kuma rayukan jama'a ta dagula al'adar aure a ƙasar hausa sai dai a wata gajeriyar zantawa da wakilinmu na katsina yusuf ibrahim jirgaba ya yi da malam lawal sa'idu funtuwa da ke sharhi a kan al'amuran yau da kullum ya ce a wani bangaren an samu sauƙin kashe kuɗaɗe da hana wasu abubuwa da ba su dace da al'adun gargajiya na malam bahaushe ba. wata kama za a ce ta lalata wata wani canji ne ta kawo da zama na dole saboda kaga da za a ce za a ɗaura aure za ka ji an buga kati an ce za a yi nin biki za a yi wani arabian night za a wani dina wanda na ɗaura auren da ake taruwa yan uwa daga wata uwa yanzu ko ina yanzu wallahi ɗaura aure za ka je mutum hudu za ka gani su ma kowa na wawari an ɗaura mutum ya ɗauki amare shi ya yi gaba wanda da ɗaura aure sai ka tada mutum fiye da dubu dubu biyu dubu uku ya danganta da ƙarfin mutum da kuma irin girman a al'umma musamman a katsina zaka ga kuma idan an zo ɗauka amarya wata al'ada sai ka ga motoci sun yi ɗari allayanta eh motoci yana ta ta yanzu ina kowa wannan cuta ta sa shi ya fuskanci gaskiya yana tsoron kada ka zo ka zo baka san wanda za ku mu'amala da shi ba ka zo ka ɗauki wannan cuta saboda haka mutane yanzu da mace an goyi ke zuwa da abokansa ko ɗaya biyu su ɗauki amarya su ma nesa nesa aje aje shi kowa kawo gaban shi. Wallau ya kake ga hakan zai taimaka wajen rage kashe kuɗaɗe da irin hidimar da aka saba a ƙasar Hausa al'ada auren. A to aka san kowa ya aure a cikin wannan yanayin a ya ci lalas. saboda kaga da akalla akwai mai karfin da zai cire miliyoyi za a cire a auren nan amma yanzu ko mutum hudu sun zo dan goron da zaka ba su ko ba taro za a yi wa misali a ce zaka abinci zaka kashe dubu ɗari yanzu kila abinci na mai fa kashe dubu goma ba an yi kowa ya gaba kaga ai an samu wani wani rage wani jibi na bannar da ake yi. to Allah ya kyauta jama'a a nan za mu yi sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki musamman wakilinmu a katsina yusuf ibrahim jargaba naku muhammad nasir awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin hausa na dw